شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركة مدى ساكي هدواء تهونا مرسلة من ترى البركة نا الإمام muhammad sani bin abdullah da yake wannan unguwa ta aikos ta gaida a layin aikos break da a yau da ya dace da uku ga watan zulhaj shekara ta 1447 wanda ya daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2026 meladiya a mun hada a cikin wannan karatu mai tara albarka na wannan littafi na alkaba'ir da shamsuddin zahabi alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau insha Allah ta'ala shine darasinmu na bakwai idan ban manta ba da a darasin da ya gabata a mun kwana a cikin babin a alkabiratun rabi'a fi sarki sala babban zunubi na hudu a cikin wannan littafi shine barin sallah wanda muna cikin wannan babi lokaci ya kare mana muka dakata wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda malai ke cewa warawal bayhaqi bi isnadihi anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala jaa rajul ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى في الإسلام قال الصلاة لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين wasu anan imamul bai haƙi ya rawaito hadisi da isnadinsa cewa haƙiƙa sai umar radiyallahu anhu ƙwala ya ce ja a razulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce da shi ya rasulallah ya ma'aikin Allah ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani irin ayyuka ne mafi soyuwa a wajen Allah ta'ala fil islami a cikin addinin musulunci qala salatu li waqtiha sai kin Allah yake cewa salla li waqtiha daidai lokacin shigarta daidai lokacin shigar lokacinta wa man taraka salata fala dinala duk wanda ya bar sallah ya kyala sallah fala dinala to ba shi da addini was salatu din ita ko sallah ginshikin addini ce da wannan hadisi kamar da shi malam bilitafi ya faɗa ake ta rawahul bai haƙi malu bai haƙi na ya rawato wannan hadisi a cikin lissafin sa da iman la malamai suna magana game da abin shafa rauninsa kamar da abin shafi imam al-albani ya ambata a cikin sulhul da'ifa hadisi mai lamba ta 6967 ya ishara zuwa ga raunin wannan hadisi amma a ma'anonin hadisan hadisin wannan hadisin zaka tarar da ma'anoninsa a cikin hadisai da yawa na haka ma yake cewa wadan ma ƙo'ina umar bin khatfa rabbi allahu anhu ƙila lahu asalata ya amir al-mu'mini ƙala na'am ama innahu la hazza li ahadin fil islam aba asala wa salla rabbi allahu anhu wa zuruhu ya dama walan ba tu'ina Umar bin al lokacin da aka soki sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu qila lahu sai aka ce da shi as-salata as ya amir al-mu'minin sallah sallah ya amir al-mu'minin sallah sallah qala na'am sai eh, tabbas sallah innahu ama la hazza li ahadin fil islam aba as babu wani rabo li ahadin ga wani mutum daya fil islam a addinin musulunci aba as-salata da ya tozarta sallah wa salla radiyallahu anhu sayyidina umar yayi sallah wa zurhuhu raunin nan nasu da aka ji masa a daidai lokacin ya sa'abu zaman yana kwarar da jini sannan umar lokacin da aka shi a sallah wani sabba yahudan da ya shigo sahu suna umar yana cikin halin ba da sallah isa mu wannan wato makami mai guba isa ma daidai wa cikinsa wata ba ya farka masa وتأمير amirul عمر umar hakan haka na ya kasance cikin jini lokacin da ya soka masu kamar da ruwa suka bayyana sahabbai aka yi kansa da shauran mutane da suke masallaci din akalla ya sassari mutane adadi da yawa kafin a kama shi a riƙe makamin aka wannan to a daidai lokacin da suna umar yake cikin jini a masallaci sahabbai saboda kowa ruhin sallah ne a ransa kowa magana sallah yake as-sala as-sala ya min sallah sallah kar ta tsere mana gashi bana cikin jini na kwanci cikin jini ana amma magana sallah yake ba ni ba magana ta shi ake ba eh abin da ya faru bai taɓa faruwa ba a musulunci ya daga hankalin kowa amma ba a manta sallah ba a manta haƙin ubangiji ba ana as-sala as-sala as-salata as-salata ya amirul mu'minin shi ma yace na'am eh tabbas sallah za a yi yanzu ko za a yi ta yanzu ko za a yi sallah sannan sai yake faɗakarwa game da muhimmancin sallah cewa babu wani dalili zai sa wani ya aje sallah in akwai dalilin to wannan yanayin ya isa a ce aje sallah kita ama innahu la hazza li ahadin fil islam a as-salah babu wani rabo ga wani a cikin musulunci wannan da ya mai ya tozar da sallah ba ya to bai da a cikin addinin musulunci haka na sanar umar to cewa i sallah a cikin jinin nasa yana zuba ita za ga a cikin bukhari wannan ita tana cikin shi ne mara bukhari ya kafa babi da su da yake nuna shar'ancin yin sallah a cikin jini ikita ma ya zalu muslimu ne yusalluna fi jirahatihi mana sahabbai ba su gushe ba suna sallah a cikin raunukan su a cikin jihadi an je jihadi wannan an masa jirauni wannan an masa kaza haka ake tsara sallah a sallah ina fata an fahimta to don haka mahallin shahid a wannan kissar shine muhimman da sha'anin sallah muhimman da sha'anin sallah na Allah ta'ala ya samu dai wa qala abdullahi ibn shaqiq at-tabi'i radiyallahu anhu kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah abdullahi ibn shaqiq wannan sanannen tabi'in a yake cewa kana ashabu rasulillah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance la ya rauna shay'an ba sa ganin wani wani aiki min al'amali daga cikin ayyuka tarkuhu kufurun da barin su kafirci ne gairu salati sallah tabi'i ne yake fada cewa sahabbai sun kasance ba sa ganin barin wani abu kafirci ne sai barin sallah shakenan wa barin sallah ba karamin min hatsari bane barin sallah ba karamin hatsari bane ga sahabbai ba sa ganin wani abu ka bar shi a musulunci kafirci ne sai sallah inda ka bar sallah za su ce mai kafirci an fahimta kamar da magana sai na umar take ishara zuwa ga haka cewa mutum bai da rawa a musulunci da ya tozar da sallah Allah ta'ala ya samu dafi kamar yake cewa wasu ila aliyun radiyallahu anhu an imra'atin la tusalli an tambayi sayyidina ali game da wata mata la tusalli da ba ta yin sallah faqala sai sayyidina ali ce man lam yusalli fa huwa kafir duk wanda baya sallah ai kwa kafiri ne tambayar sa aka game da wata mata ga wata mata ba ta sallah sai sayyidina ali ke cewa menene mallam yusalli fa huwa kafir duk wanda baya sallah kafiri ana fata an fahimta wanda baya sallah kafiri musamman a yanzu da ake cin wani zamani na yan gayu wai gayu mata sallah suke wai dalili in kana sallah goshinta zai yi kanta da haka a wannan ai matsala musamman dan eh, mata da suke gyara fatar su da wane ne wai ana ga agoshin da akwai kan tasala to ai bata waye gike a ga fuskar ta kubul ba matsala to ba ta sallah ana ji ana gani in ta yi kara ta yi sallar safiya ta tashi tashi karfe bakwai ko ko tara ko goma to don kada a ce wancan ba ta yi sallah wato bar ta dan yi dai ta dan yi brush sai ta dan tsaya dan yi raka a biyu shi kina dan dai a dan dungura kan dai kaɗan kaɗan amma an ta makaranta ko tafasa wani yawon ta to ba ta sallah in da zai da zai ya ta kin yi sallah a zarfa aha ai ta da ne zarfa na fito ta to shike da kin sallah mun bari mu sallah ta tana zaune. kafin asar ta ga gidan ina ta ga wanda an kira sallah a ai kin daga gidan daga gidan wanda nake ai na yi sallah a can a shi ke da kin yi sallah shi shikenan haka a waye waye ba ta sallah haddare ta sallar za ta da amma garba ta yi ta fita yawonta ba za ta dawo ba sai tara ko goma ko na ko ta kudu tsaya hirar kamari tun magariba magana isa ta shiga gida ba za ta yi ba shike nan tana shiga ta cigaba da wayoyi shike nan har ta yi bacci su ba su damu ba su damu ba shi wannan gayin ya fi addini a wajen gayu ya fi addini ya fi biyayya ga iyaye ya fi komai ya fi komai

kafin ta Allah ke yi wajen ba na gidanta. a a a tsatsarin mataki za a ɗauka inda aka ce su sallar ba su ba tsatsarin mataki za a ɗauka an fahimta in suka saka shi da addini kai ma za a tambaye ka a sun ba Allah ko ba su ba haka duk wata bata sana a dauki tsatsauran mataki akan da wannan oda ce buɗaɗɗiya duk wata bata sallah a dauki tsatsauran mataki akan ta shine yau don ba zai yi ka dinga ciyar da wanda yake baya sallah baya a ga Allah baya sallah duk wata bata sallah a gida su gida da tsatsauran mataki oda ce da daga masallaci na'am ai ai subhanallah subhanallah hasbunallahu musamman masu harkar sufuri suna sun kansu a cikin tozar da sallah da yawa wani a ganin sana'ar ta tafiye ita ta a daidai sau ne ko wani abin mota ko waye to kullum a cikin tozar da sallah ke baya kuma ya damuwa baya damuwa baya damuwa wannan babban hatsari ne babban hatsari ne wallahi al'azim <laughs> eh, a shi mataki wanda ke tsaura akan wanda ba sa sallah du matakin da kake ganin za ka nuna ɓacin ranka iyaka to shi za a nuna eh na a matakin farko ba na wastabir alaiha la nas'aluka rizqa wannan ayar ta ga umarni ne na mutum to cewa ya umarni ga ahalin nasa su sallah wasabir alaiha an fahimta mutum kuma ya dage a kanta mana shi da ahalin nasa su dage a kan tsaye da sallah an fahimta? ita sallah sha'aninta da take haƙƙin ubangiji da ma ta kai ga arabin ya cancanta arabu domin barinta mai kafirci amma a ɗauki dukkanin matakai da saka mata na shari'a da na hankali da nusarwa wajen a ga an daidaita inda mai gida tarbiyya yake yi an fahimta da matar gidan da ya'yan du tarbiyyar su kake ku kaka bari tarbiyyar su lalace a hanyar an fahimta so ababen tarbiyyanta ne da su da yaran da aka haifa duk tarbiyyar su ake an fai abinda ka dora su akai akan haka za su ce in ka nuna musu in kana nuna musu girman Allah da da'a gare shi haka za su ce in baka nuna musu girman Allah da da'a gare shi sai wani abin da yake na jin daɗi ko wasa to abin akan haka za su rai za su tashi na na masha Allah wannan shawara ce mai kyau wannan shawara ce mai kyau ala saka da alkhairi don su abuwa na masalohin su da jin daɗinsu da farin cikinsu ka fi kowa sani sai kalli wannan me za ka ka matsanta kai ma sai kai har sai an ba Allah shi ne kawai abu kaza ɗin da nake na janyi sai na kakin tsaye da sallah kida sallah sai in dawo a cigaba da in kuma ba ki aiki shi kenan kalaɗin ma da nake na da ka yau an fahim an ta gani a aikata ba a faɗa ba a aikata. kawai ka canza to shi ne Allah ala ya samu dace na'am ah, mala yake cewa wa qala Mas'udin mas'ud radiyallahu anhu abla ɗan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi yake cewa mallam yusalli fala dinala duk wanda baya sallah ko baya da addini abla dan masu mallam yusalli fala dinala duk wanda baya sallah to bai da addini kwata kwata fala dinala bai da addini wa qala ibn abbas radiyallahu anhu abla dan abbas Allah ta'ala ya kare da a gare su yake cewa man taraka salatan wa wahidatan متعمدا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان man saraka salatan abla dan masudi yake cewa duk wanda ya bar wata sallah sallah guda daya muta'ammidan da gangan laqiya Allah ta'ala wa huwa alayhi ghadban zai hadda Allah yana mai fushi a gare shi zai hadda Allah yana mai fushi a gare shi kaga ba maganar sare da rahmar Allah za sa rai za ka je wa Allah ta'ala yana mai kushi a gare ka tun wanda ya bar sallah sallah fa guda daya ba a ce ba mutum baya sallah ba sallah guda daya kawai ka kare ta kawai mutum ya tozar ta in ji mutum ba su baya ba ya haɗu da Allah a haka to zai je wa Allah ta'ala alhali yana kushi a gare shi Allah ta'ala ya kare Allah ta'ala ya kiyaye wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mallaqi Allah wa huwa mudayyi'un lis-salah lam ya lam ya'badi Allah bi shay'in min hasanatihi ay ma yaf'alu wa ma yasna'u bi hasanatihi idza kana mudayyi'an lis-salah aka ce manzon sallama yace mallaqi Allah duk wanda ya hadu da Allah wa huwa mudayyi'un lis-salah alhalin yana mai tozarta sallah lam ya aba illahu bi shay'in min hasanatihi Allah ta'ala ba zai kula da wani abu daga cikin kyawawan ayyukansa ba ai ma yaf'alu wa ma yasna'u bi hasanatihi Allah ta'ala ba zai aikata komai da kyawawan ayyukansa ba gaba kida idza kana mubayyi'an lis salah in har ya kasance yana so zaka sallah ayyukan naka ma Allah baya so matsawar sallaka ka zama to kana so zarta ba sai kyau ba to duk kyawun ayyuka kamar Allah ta'ala ba zai kula da su da shi kenan mutum ya shiga ya lalata Allah ya kiyaye wa qala ibn hazm ibn hazm yace la zamba ba'da shirki babu wani zunubi bayan shirka a'zamu min ta'khir as-salah an waqtiha yafi girma sama da jinkirta sallah barin lokacin bayan shirka ga Allah babu wani zunubi a wajen Allah da ya fi girma sama da jinki da sallah ga barin lokacinsa wani akan wasa sai jinki da sallah akan abun banza sai jinki da sallah abun da yake bai da alaka da wata masana sama ta duniya ko sallah mai ba ta da muhimmanci a wajen wani alama ce ta rashin tsoron Allah alama jinki da sallah alama ce ta wanda yake jinki da sallah ba tsoron Allah ka neman adireshi na marar tsoron Allah ka samu mai girkin da sallah ba sai ka tambayi wani ba wani ya nagartarsa ko ya ga ya sallar ta take in ji kama kana so sallah to amana da za ka ba shi kafin tattaya cozar ta kai ko sirrinka ko wani abu wanda yake na aminci ko ko amanar sirrin magana ko na ko na wani abu ka ba shi, in dai sallar ta taso zarta to wallahi in dai ka ba in dai kuma alaka shi za ka yi mamaki don ba tsoron Allah ba tsoron Allah mai tsayi da sallah a kan lokacin ta mai yin ta yadda aka ce a yi wani alama yana tsoron Allah yana tsoron lahirar yana tsoron lahirar isa wasiƙa ta na umar kamar da imam malik ya haka yato a cikin muwaffa bayan ya haye karagar mulki abinda ya rubuta sun zuwa ga gwamnoni cewa ku sani cewa a hamma amrikum in this asfala. mafi mahimmancin al'amari a waje na, mene ne a wurinku ne sallah an fahimta duk wanda yi sallah an fahimta to wannan shi ne. duk wanda kuma ito zarta ta fahuwa lima ha abuya wanda yake abin da so da sallah to abin da yake bai kai sallah ba ma shi shi zai fito zartuwa a wajensa abin da ya rubuta shi ne ga ban muri cewa su kula da sha'anin sallah isa ma'aikin Allah sallam da zai koma ga Allah wasitin sa kenan as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum a kula da sallah da abinda hannunku ya mallaka a kula da sallah da abinda hannunku ya mallaka yana kwance yana jiya yana cewa muru abubakar falisalli jinna a cewa abubakar ya jawo mutane sallah a cewa abubakar ya jawo mutane sallah saboda muhimmancin sallah Gashi na cikin jiya fa zai kamata kowa ma idan aka sa a jira ma'aikin Allah a bisa halin da yake ciki da baki daya cewa yake a ce abubakar sai fa ya suma fa ya farka sai ce an yi sallah a cewa abubakar ya sallah sai suma ya janye ma'aikin Allah sallam ya farka ce an yi ba ai ba har sai da ya fushi ga gaya na Aisha da Hafsa an fahimta igagga musu maganu masu zafi suke abubakar in ya je ya tsaya yau mutane sallah kuka yake yi a sa umar ko wani ice kai ya musu magana ce ku je ku ce abubakar ya sallah sai abubakar in ya tsaya saboda tsoron Allah sallar ba ta yiwuwa kuka ake kuka ake saboda tsoron Allah gaskiya suna ba da shawara a sa wani ya yi ko umar ko wani idage lalle abubakar zai wa mutane sallah a ce yi a ce yi a ce yi malam suka wannan ishara ta cewa ne abubakar da man salam ya khalifanta da shi a sallah to akan abin da ke bai kai sallah ba shi ya fi cancanta shi ne sha'anin mulki abin da yake bai kai sallah ba shi ya fi cancanta ya zama abubakar ne wannan ishara ta ta ma'aikin Allah a kan cewa abu akan abu abubakar jagorancin musulmai tun ya jagorantar su a sallah to abin da yake bai kai sallah ba ma yayi bisa ga isharar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa sabu abubakar da matsayin da Allah ta'ala ya shi ke saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kiyaye <clears throat> a ibn hazm yake wa istighfar da cewa wa qatl mu'minin bi ghairi haqq sai kuma haƙi na biyu da yake a wato ya fi girma bayan shirka ga Allah bayan tozar da sallah suke wa qatlul mu'minin da ghairi haqq da kuma kashe wani mumini ba tare da wani haƙƙi ba to wani abubuwan guda biyu sun fi girma bayan shirka ga Allah tozar da sallah da kuma mai wato kisan kai ba tare da haƙƙi ba shi sa wayannan matasan da ake magana ba sa sallah da yawansu in ka duba rayuwar za ga me sallah ba ta dame su ba shi sa suke fada suke tsaka cikin manya-manyan saƙon Allah iri-iri su ne harkar shaye-shaye da harkar daba duk mutumin da bai tsaye da sallah ba to dukkanin mummunan aiki in ka ga yayi kakkai mamaki in je bai tsaye da sallah ba duk abin da ya kakkai mamaki dama ai baya sallah me me zai masa control to sai ka faɗa me zai me zai hana shi wani munkari Allah ta'ala ya gaskiya ina salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana munanan ayyuka da munkari to irin wani matasan da ba sa sallah za ga dukkanin alfasha suna yi dukkanin alfasha suna yi dukkanin alfasha suna yi me yasa kawai da ba sa sallah Allah ta'ala ya gaskiya in ga kuma mutum yana alfasha kuma yana salatu to sallar ta in ka ba za ga mai ba daidai yake ba ba daidai yake ba Allah baya karba shi sa yake a haka isharar ta cewa mai gyara sallar duk wanda yake wani aika aika munana to ya gyara sallar in ta gyaru to wannan abin zai kawo wannan laifukan za su kawo in dai aka tsaye da sallah yadda aka ce aiki. to nan aikin Allah da za su kawo an fahimta? Allah ta'ala ya samu da malaki ta wa'ala Ibrahim al-Nakhai Ibrahim al-Nakhai Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa man taraka salata faqad kafara duk wanda ya bar sallah to ya kafirta an fahimta wa qala ayyub as rahimahullahu misla zalik wato aibu shi ma ya faɗi wannan magana ta cewa man taraka salata faqad kafar wanda ya bar sallah to ya kafirta wa qala aun bin abdullah na'am ba kai mataba a kira su tabi'in kamar ibn azam kaga yana cikin karni na hudu ne kaga shi baya cikin zarin wanda ana ana kawo matsayin malamai magabata na kwarai ne me hukuncin abu shabbarin sallah a wajen su na ike cewa wa qala aunu bin abdullah aunu bin abdullah yake cewa innal abda idza udkhila qabrahu سئل عن الصلاة أول شيء يسأل عنه إن العبد حقيقة باوع إذا أدخل قبره إن أكشغد شي قبرنسا سئل عن الصلاة في أتنبيش قبل صلى أول شيء يسأل عنه a matsayin farkon abin da za a tambaye shi farkon abin da za a tambaye shi fa in jazat lahu nazara fi ma duna zalika min amali a fa in jazat lahu in aka masa wato ainihin fasin eh, ya wuce an fahimci na fa in jazat lahu in aka ta yi fasin wuce ma'ana an fahimta wato nazara fi ma duna zalika min amali to sai a kalla abin da yake ba ba sallah ba sun ayyukansa sai kawai a duba farfar shi kenan a wuce an fahimta farkon abin da za a fara kalla shi ne aikinsa a sallah in ta wuce to sai a yi kawai duba na farar kawai cikin ayyukansa sai a ce wani wuce sa wancan hadisi na Aisha ko yake cewa da ban salama yake cewa inna ma zalika ma da araba man nuqisha al hisab uzza cewa ai hisabi da ake faɗa da za'a mu'minai kawai far za'a mun su wuce man nuqisha al hisab uzza domin duk wanda yi masa eh, tattaunawa akan akan ayyukansa sai an masa azaba dalla dalla wannan aikin wannan sallar azhar din ta eh, kaza a cikinta kai waye wannan aikin kaza wannan kyautar da kai kayi kaza kayi kaza to ta amma azaba mumini aka zo aikin kawai haka haka za a wuce amma duk wanda aka girke shi aka ce za a masa hisabun keke da keke sosai ya shiga wuta a lutufin Allah ga mumine in je sallar ta wuce to su kawai shikenan to to wannan kaza ne to shikenan wannan to shikenan shikenan an gama in dai sallah ta tsallake shikenan amma in ba sallah ba ta tsallake ba to dalla dalla za a yi dalla dalla za Allah ta'ala yake yake cewa wa illam tajuz lahu lam yunzur fi shay'in min amalihi ba a yake cewa wa illam tajuz lahu in ba a tsallakan masa da sallar tasa ba lam yunzur fi shay'in min amalihi ba ba za a ƙara kallon aikin ba in dai sallar aka ga ba ta kyau ba to sauran ayyukan nasa ma ba za a taɓa ba kowai ya samu matsala tun a karan fari sai azabar Allah Allah ya kiyaye lam yunzar fi shay'in min amali wani abu da cikin aikinsa ba za a ƙara kalla ba in dai sallar ta samu matsala to shikenan fayil ɗinsa gaba ki ya samu matsala an fahimta wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon sallama ya ce idza sallal abdu salata fi awwal waqt آه، إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة أكتب من ذلك سلام هاتي إذا صلى العبد الصلاة مباوى يصلى في أول الوقت عفرك اللوكة صعدت إلى السماء سيصلى سيتحو ولها نور tattare ita akwai wani haske hatta tantahi ila al'arsh hatta ishe zuwa ga al'arshin ubangiji fa tastaghfira li sahibiha ila yawm al-qiyamah sai ta neman wa ma'abocin ta gafara a wajen Allah har zuwa ranar kiyama in dai sallar ta inganta to sama za ta yi za ta neman wa ma'abocin ta gafara har zuwa ranar kiyama wata ƙul hafizaka Allah kama hafiztani Allah ta'ala ya tsare ka kamar da ka tsare Allah ta'ala ya kiyaye ka kamar da ka kiyaye wa idza salla al-abdu as-salah fi ghairi waqtiha amma idan bawa yayi sallah ba akan lokacinta ba fa'idat ila as-sama wa 'alayha zulma in yayi ta to sai ta tafi zuwa ga sama ta tarra ita akwai duhu akwai duhuwa a ta tarra ita fa idan tahat ila as-sama idan ka tafi zuwa sama ta kai sama tulaffu kama yulaffa saubal halak sai a nannaɗe ta kamar yadda ake nannaɗe tsumma a saubal halak tsumma ke sai a nannaɗe ta a nannaɗe ta wa yi burabu biha wazu sahibiha sai a daki fuskar ma'abucinta da ita cewa ba a su yadda ake tattare tsumma a nan naɗe shi annan haka za a yi wa sallar tasa a watsu masa ita ba a su wa alaiha bayya'aka Allah kama bayya'ata wata ulka ta dinga cewa bayya'aka Allah kama bayya'ata ne Allah ta'ala ya tozarta ka kamar da ka tozarta ne ba ka yi yadda aka ce ba ka yi na kan lokaci ba ka wulaƙanta ta za ta wannan munar addara ga ma'abocinta Allah ta'ala ya kiyaye malaki ta warawa abu dawud fi sunanihi an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man za'ala salama yati salasatun la yuqb la yaqbalu Allah minhum salatahum manzo salama yake cewa mutum uku la yaqbalu Allah minhum salatahum Allah ta'ala ba zai karbi sallar su ba mutum na farko shine man taqaddama qauman wa huwa wa hum lahu karihun wanda ishige wa mutane gaba alhalin su suna ki ishige musu gaba zai musu limanci shi lalle shine ne limamunsu kai shi ba sa so falala ba ta gane nagartarsa ba shi kuma ya dage lalle sai ya zama shine liman sai ya zama shine liman kawai wa hum lahu karihun ba sa su ba sa su mutum na biyu wa manista abada muharrara mutum na biyu shi ne wanda ibautattar da muharraran wanda yake ‘yantacce abinda ake nufi da haka shi ne. bawa da ka mallaka zaman to kai masa alkawarin cewa za ka yanta shi kamar ka ce inda mun daɗe tare wani ya sa ina gaban kai lokacin da ya kamata na yanta ka za amma abinda za a cin da ina ɗan cikin babu yanzu ko ka kawo dubu ɗari ba komai ka je kai sana'a kai buge bugen kawo dubu ɗari kawai sai na yanta ka ba komai kawai Allah da shi kenan ba komai to ya kawo masa kuɗin ko ya kawo masa misali dubu tamanin ko tasa'in ko ya kawo masa ɗarin ba duka sai ya banza da wannan alƙawarin sai ya ci gaba da azabtar da shi da bota ta shi wahalhalu inda suke a ɗora Wani ya kada ai bawa na ne ba kun yi alƙawari ta zaba a rabu da shi na gari yana ɗan jiji da kai ne ya kai ta wannan bari nuna masa iyakarsa mun fahimta kala kamar alaƙoƙin mu da muke da su tsakaninmu da da wala yaran mu a wajen sana'a kai ka san mutum ka dora masa wannan abin kamar akwai akwai cin fuska akwai abin da bai kamata ba ko ka shiga haƙƙi ka ke ka an wuce level din addin wannan aikin ko saboda kawai kana ganin yaran ka da ƙarshen ka yake bari kai ta azabtar da shi ka san in dai biya za a yi in dai aka yi aiki aka kai karfe kaza a riga an biya haƙƙi masu ka loda masa aikin da ka san sai ya kai karfe kaza ma bai gama ba da zuma kawai ai ina biyan sa ka kama da shi bawa ta ƙarfi da yaji ɗa ne kama da shi bawa bai ta azabtar da shi yawa shi ne a bata irin wannan wato kar masu kamfanonuka su ji kan masu kamfanonuka su ji suna bautatar da 'yan ƙasa mutane da suke ƴaƴaye ne amma ana bautar da su ana samu ana tatsar jininsu nan nan ba a wata guda ba wata baiwa Allah ta fi da kamfanin ta faɗi shikenan shikenan azarin su ko halhalin rayuwa da matsala a azabtar da mutane ta kasa ba gwamnati a ƙasa ana ganin yadda suke bautar da al'umma amma gwamnati ba ta kishi ba ta ma san me kuke an ba da su talakawan ƙarfi da yaji wa'in sun zo suna tatsar jinin suna arziki wani kawai kana jin cewa a kantinka kana da yara kaza ta azabtar da su kana wulakanta su kamar ba ɗaya ba kai inda ya'yan ka ne na gida ta kawo su shagon ba haka ya kamata ma'amala ba ba ka tabbatar da kawai wannan sun zo ne neman halaliya kai ta azabtar da su an fahimta duk nan kurakuran suna da ko makarantu na private school da ake da su a garin nan wasu ma na arna ne ana jisna ana ji ana gani suna azabtar da mutane wani arna daga kudu zai zai buɗe makarantar private a unguwa kaza ko a sabon gara ko a menene kuma kun kai ƴaƴanku zai ɗabi ƴaƴan eh, musulmai wanda su masu ƙwaƙwalwa su kawo masa kuɗi ya ta azabtar da su tun safe har yamma suna masa aikin bauta shikenan dole ka cikin abinda hadisin yake isharar zuwa ga mutum da yake ɗaka mai da shi bawa mun ista'bada muharrara la kamar da shi ba duk mu kalli halin da muke cikin a wannan kasa amma da mu bayi wani kawai mutum daya da mu muka yi masa alfarman ka zangula masa ƙuri'a sai je ciwo bashin da za a mai da mu bayi mu ta wahala ai ta ƙara muku mai da gas da wacece da dukkanin abin da yake za a tatsi ku da an biya wannan bashin kuma in an ce muku bashin ba abin da za a yi muku shi sai dai sa a jiyunsa da makarabansa su rabe shi ke gobe ma haka za a yi zai ma yi a muku alfahari cewa sai ya ciwo bashin ko ba kwaso ko ba abin da za a yi muku da wannan kuɗi an mai da ku bayi kuna ji kuna da ƙuri'a ku ta mai da ku bayi ya kamata ku zama mutane su hankalta a wannan gabar in dai muku sasa karfin ku guri guda ba kun yaƙi wanda kuke ganin ba ya kyautata muku kun kawo wanda yake shi kuke masa kyakkyawan zaton zai muku zai tasa muku da ku za ki san zuciya wane zaɓi wannan wane zaɓi wannan ku raba ƙwararrun ku to shi kun ba shi nasara shi zai nasara kuma kamar da ya yi a wancan sarar ko suke a wancan sarar an fahimta wannan halin da muke ciki dole da a ce ita wannan siyasa ba za ta taɓa mu ba ba ta shiga sha'anin rayuwar mutum ba mu ruwan mu ne amma ko kai zaɓe ko ba kai ba shi wannan sai zaga ɗanɗana eh, wa azaba a cikin ƙwarya gidanka kage na kana da haƙƙi ke magana akan akan ita akan ta akan me yake faruwa da za a ce wani abu ne na wasa can kamar hakan bal ya ci ƙarfa sai kana gida da duk lissafinta ba ku duka magana a kan ba amma abin da zai shafi rayuwarka da duk duniyarka da ƴaƴanka da makomanku a dole kai magana a kan. abu ne da yake taɓa ka yau da kuɗi yau da gobe an fahimta awa ne sun kai hasbun Allah wani ƙwarfi amma mutane suna aya amma da su ne bayi kuma ƙuri'a su ce zuwa musu dole mutanen su san inda za su dinga jefa ƙuri'a su sani sani ba dukkanin wanda kake so ba ne a cikin yan siyasa shi yake sani ka kalli waye yake so na ko da ni ba na son sa in dai akwai alamun wane yana so na zai iya min adalci kan kalli soyayyar da kake masa ko igiyar zaton da kake tunanin me zai iya ma a waye yake son al'umma muke gan alama yana son al'umma zai iya son samu su shine wanda ya kusan zuwa ga wurin Allah shi ba su ya kalla amma matsawar al'umma suka raba ƙuri'unsu a wannan karan su za su sha mamaki Allah ta'ala ya samu da to mutum na uku shi shine wa rajulun ata salata dibara da kuma mutumin da ya je wa sallah dibara malaki cewa me ake nufi da addiba waddibaru an ya'tiha da an tafuta abin da ake nufi daga wannan kalma dibar shine mutum ya je wa sallah bayan ta tsere masa bayan mutane sun yi fara mutum ya zo a kurkuje fatan fatan fatan fatan ku sai kabbara a kurkuje kuma a gigice a gigice sallah a bayan ta tsere masa kullum haka yake wani ba ga bullo wasu ba sai idan an ce assalamu alaikum sai kuma yayin koyi koyi kuma sallah ya zo yin sallah kullum sai rasa tsere masa addibar ke ya haji bara yana zuwan ta mai a makare late late don saboda shagulgulan kasuwarsa ko mai ne sai ya fa lokacin sallar ya wuce nan sai wane wane kaje ku je ku alwayi mu zo mu sallah wane ina wane bayan kun fito da sallah kun za ku yi tagarta da abin da ku tagarta ko za a zo a yi sallah wai a gaggawa kuma a yi sallah a ci gaba da aiki gaggawa Allah za ka yi gaggawa Allah ta gudu haƙƙin nasu za a yi gaggawa ko kuma aikin ka yi a nutse ka kaya kwanje ka ai kaza amma Allah kuma ya masa gaggawa sai ka ai sorry ai sauri a sallah shi wane ina ya tan masallaci kaza ga masallaci a kusa tsaya ai sallah ta wani guri to zai sani zai sani haka na kashe da akan haƙƙin Allah kana kashe zai sani kana ga masallacin a nan a kusa ya tafi wani guri mai nisa saboda kaza ta to zai sani a gaya masa zai sani mana ƙarshen wata zai zai gane kuransa Allah ta'ala ya samu dace na'am ikil a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya zo daga manzo Allah sallama amma sallama ya ce man jama'a baina ne min ghairi uzurin, duk wanda ya hada tsakanin salloli guda biyu min ghairi uzurin, ba tare da wani uzuri ba faqad ata baban aziman min abuwa abwabil kaba'ir haƙiƙa ya je wata ƙofa babba daga cikin ƙofofin manya-manyan zunubai fa nas'alullah tawfiqa wal i'anata innahu jawadun karim wa arhamar rahimin a a wannan hadisi imamu tirmidhi ne ya rawaito shi ruwaya ta abdullahi dan Abba. amma sai dai a lafazin imamu tirmidhi ya rawaito hadisin nan za a ga mala ya ce faƙada a ta baban aziman min abuwa bai ka gaskiya a ruwaya turmuzi babu lafazin aziman faƙada a ta baban min abuwa bai ka bayan wani allah daga cikin ruwayoyin da suke na ɗurk ɗin hadisin wani allah a ya samu lafazin aziman amma a lafazin imamu turmuzi babu wannan lafazi faƙada a ta baban aziman min abuwa bai ka bayan cewa haɗa sallah abinda hadisin yake ishara zuwa gare shi shine hada sallah ba tare da uzuri ba kamar yadda sun zai tozarta lokacin azhar sai rana ta kusa faduwa ko ma ta fadi da za a zo a gaggauce a cikin lokaci da luri sai a ce za a hada aji don haka sai manya manyan da wulakanta sallah ba za a ta ba sai lokacin da luri lokacin ya kusa fita ko ma ya fita sana'a za a ce a gaggauce a ce za a yi sallah sai haka abubuwa wanda suke munana kware-kware da gaske Allah ta'ala ya samu don na mala yake cewa faslun mata yi umaru sabiyu bisfala yaushe ne za a umarci karamin yaro da sallah inda ana magana a kan babban zunubi na barin sallah to akwai matsala ta ananan yara yaushe ne za a umarce su da su sallah shi sa malam ya sa bayan a ƙarƙashin wannan babban babu mata yi umaru sabiyu bisfala ya shi za umarci yaro da yin sallah rawa abu dawud fi sunan abu dawud ya rawaita hadisi a cikin sunan ɗinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce murustabiyya bis-salah idan balagha sab'a sinin فإذا بلغ عشر سنين فاضربوها عليها وفي رواية مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضادة آه إمام أبو داود دا أحمد آه حديثي كما زال السلام ياتي مروا الصبية بالصلاة وما ƙaramin yaro da sallah idan balaga saba a in ya kai wa idza balaga ash sinin fabridu alaiha amma in ya kai shekara goma to ku dake shi akan sallah da in ba to fi riwaya a wata riwayar muru auladakum bis sala umarci ƴaƴayanku da yin sallah hum abna'u sab'a lokacin da suke shekara bakwai wa alaiha ku dake su akan sallah da in busi ba wahum abna'u ashrin lokacin da suka yi shekara goma bai na fil mabaja kuna rabewa menene a tsakanin su fil mabaji a wajen kwanciya wannan hadisi yana nuna a shar'ancin lokacin da za a ce yaro tashi kai sallah tashi kai sallah shine shekara bakwai ma inda ya kai shekara bakwai ba haka yana cewa ba a ce sallah ba a nan umarni ne ma'aikin Allah ya baka kai uban yaron umarni ne ka sa yaron ki sallah in baka sa shi ba me za ka faɗa cikin laifi kai aka umarta ka ce ya yi sallah in baka ce ya yi sallah ba yana shekara bakwai ka faɗa cikin laifi domin ka ya kai shekara bakwai ba ka cewa ya yi sallah amma shi ko bai kai shekara bakwai ba wane an kira sallah za mu yi alwala misali sai ce to ma ya tafi ɗaki na wasa ka kamo hannunsa gunar da shi jikin buta ɗin to alalar tare ka koya masa yadda ake alula ko zai ɓarar da ruwan buta ɗin haka Allah ɗin ya ce dama ruwan domin abotawa Allah ne ya ɓarar da ruwan buta su ƙara ɗebowa matsawar da ruwan a wadace ka koya masa ya iya alular ka riƙo hannunsa a zo masallaci a yi sallah da shi a koma da shi gida saba haka haka haka ko ba ka nan ya ji kiran sallah mai zuwa alwala in umma an kira sallah ko ya to masallaci zo in sallah ya koma gida shi ke a haka aka sai zaman to yaro ya tashi akan sa'a ga Allah kisa wancan hadisi masu salama yake cewa kullum mauludin yuladu alal fitra fa abawahu hawidanihi aw yumajjisanihi dukkanin yaro ana haifarsa ne akan fitira akan tsari ne yabi Allah yadda in umarnin Allah ya zo ba za a sha wahala daga cikin abin da yake nawa fitira ta yara sai ga yaro faɗin la'ila na la'ila daga cikin abubuwan da yara suke fara faɗa me yasa yaro yana faɗa la'ila illallah shi kaɗai dukkan duniya sai ga yana isa mai da la'ila illallah fitara fitara sai ga ya idan guda wai sai ya sujjada ya yi sallah ya faɗi <laughs> a daga shi fa fita gobe sai ƙara sujjada an fahimta yana kwaikwayawa ina yana cewa abin da yake akwai amma da in ya zama sa a gida kawai harkar raye-raye ake da kiɗe-kiɗe da kunna kiɗe-kiɗe a gida sai gano yana rausaya domin abin da iyayen suke koya masu gina ana kunna yan fina-finai yana kallon yadda suke rawa a tv to shi ma zai gana su sunayen su ya rike sunayen su kuma yana rawar shi ma abin da ake shi ne faɗa manzo sallama iyayen su da su mai da shi ne ba yahude ko ba nasare ko ba majushe yake ma sai ya karkace saka a umarci yaro yi sallah in ya kai shekara bakwai an gane in ya kai shekara goma fa a dake shi in bai ba wane a yi sallah in ce to ki shiga wasa aka yi sallah aka yi sallah a masallaci me yasa ba kai sallah ba in ta kama a dake shi to zai ka ɗauko ruwa kai sallah kafin dukan a ce ɗebo ruwan ije masallacin ana ganin sa yi sallar ya dawo in aka ga da wani nau'i na kadara a dake shi in ta kama je yi sallah dan me ba zai sallah ba mutane gidan a nuna musu ɓacin rai mata kenan a nuna musu ɓacin rai in ba sa yaro yi sallah an fahimta kai faɗa in ba abu Allah ba kai faɗa an fahimta ka nuna zan ido jan me yaran ba sa su yi sallah ba ana gani a wallahi an sa su sai ai sun yi azan ai la'asar ne ba su ba la'asar ne ba su ba o oh, ita la'asar din ba za su yi ba kenan ina musu ɓacin rai an fahimta to wannan kaga da masarar nake cewa wa burubu alaiha a in kai shekara goma a rike su ta gana cewa a tarbiyya ta ajin musulunci akwai duka akwai duka eh, akwai duka za a da yaro wani sabanin tarbiyyar turawa ko yanzu an daina duka na rasu da abin yadda ya ga dama in ka yaro na siya wai in bai zuba shi kenan ka karbi da shi ma ka gano wata hanyar da za ka ja hankalin ya abun ko kuma wai ka rabu da shi in ka da ke shi sai ka fada cikin laifi wasu kasashen in ka da ke yaro sai dai je kai tsara ka wai ka rufe shi a bi masa ka, kai ka su abin da wai wai a kai ka tsara an fahimta wallahi al'adu kasashen musulmi fa sai dai ya kafa kotu ko don yan sana sai daga an zo wiwi da jiniya dan me za ka rike shi dan me za ka shiga right ɗinsa kisa za ga a makarantu ana sawa yanzu an daina duka sa yaran ba sa abin da ya kamata suka suna raina malaman suna abubuwa da su na rashin tarbiyya yaro in bai ba a biyar da shi saboda bai san yadda duniya take ba hankalin yaushe ya kai ga ya san ma abin da ya kamata shi dan adam dole sai ko ba yaro babba ma wani lokacin sai an da kansa sai an da ke sannan zai take samar da doka da oda in ba haka mai yasa suka samar da hukumomi na da su dinga dukan manya sun ce magana ka a da yaro an fahimta da abinda da yaro da mata dole sai da jan ido an fahimta Allah ta'ala ya shar'anta cewa a cikin tsarin tarbiyyar mata har da duka wa bure ruhunna an fahimta an fahimta so da su da yaro da mata kusan suka fiya ce daya suna buƙatar tarbiya lokacin da ba sa buƙatar kulawa da nusarwa da gyarawa to in ka bar sa ka tasa kai sai sai lalace ta zama ma ta zama ma matsala ta zama matsala sai ana haitar su tana saita ababen tarbiyya an fahimta ba a lokacin da za a ce mace ko yaro wai tarbiyyar su ta saraya sai dai in yaron girma ya kai kamala to wannan shi amma mace har tsofanta tana da bukatar nufarwa da fada da jan hankali wannan shi ne abin da ya abin da kai ce har wani a nan garin da yake da awar sarauta shi bai da aiki illa maganar kare haƙƙin mata ka a taɓa su abin da za su rabu da su su abin da za su rabu da su shi raunin sa na kare wannan abin dokokin turawa al'ala ala ya samu bai Su don haka a hukunci na gaba a cikin wani shi ne wa farriqu filma ba ta. ana raba tsakanin yara ba zai a wajen kwanciya shimfidar su yara an zai kai shekara goma sai a tantance ina mata ina maza a wani mazan ma inda sukuni izamanto kar izamanto cewa a guri guda haka a shimfiɗa guda kowa a ce nan gashin shimfiɗa wani ga gaba ga shimfiɗa wani a wawwala shi na abin da ya inda yalwa amma daman mata kar ma izamanto cewa a arzika a guri guda a izamanto a raba a tsakaninsu domin malamai suka ce lokacin da yaro ya kai shekara goma o yana iya fahimtar zance an fahimta kuma yana gaba ta kaiwa zuwa ga haji na balaga ko wani abu to don tsoron abin da zai zai dawo to sai a raba tun wuri tun wuri sai a raba amma saboda sha'anin shaidan da abubuwa na rayuwa don sai a raba an fahimta yau to wannan ne abin da ya kamata a yi a lokacin da yaro ya kai shekara bakwai zuwa shekara goma da abubuwan da ya kamata a tsara saita shi a kai an fahimta Allah ta Allah ya samu dai wa qala imam abu sulaiman al-khattabi lokacin zai bari نعم domin karanta maganar nan guda ɗaya sai musa وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله هذا الحديث يدل على إغلاظ العقوبة له إذا بلغ تاركا لها wato ana imam al-khattabi yake cewa hada al-hadith wannan hadisi da ya zo a sama ya dullu ala ighlaz al-uqubati nuna kautata uquba lahu ga yaro idza balaga in ya kai haddin balaga tarikan laha in har ya bar sallah din a kawusa uquba a gare shi in aka ce in sallah shekara bakwai goma in ya kai in bai ba a dake shi har sai ya yi sallah a sa shi ta ƙarfi da yaji sai ya yi sallah an fahimta? to wannan shine a kausasa masa kaga yaro ne amma kai shekara goma a nuna masa lalle ga abin da yake zai ya fahimta akwai abin da yake in yayi zai san da ɓacin rai tuntuni ya san da haka amma yaro yara a basu sakai ba sa fahimtar me za su a nuna ɓacin rai a kai kawai ba su ma san me yake akwai ba kusa a basu sakai ba tarbiyya ba tsari ana musu haƙƙin Allah ne in an taɓa baba yake fushi in ba a yi sallah ba in ba a ba Allah ba in ba a je makaranta ba in ba a karanta Qur'ani ba in ba a kaza ba in ba a je aike ba in ba a bi iyaye ba in ba a ta wa'annan ne ake nuna ɓacin rai akai ya san ba wasa irin wannan abubuwa ki tabbatar da alansa ki tabbatar da kuma akwai an fi ƙarfinsa akwai sulda akwai ƙarfi da yake yake juya shi in tabbatar da akwai wannan to zai abin da aka ce amma ya zama to an san gasa da yaro an san gasa da yaro bai san me wajibin sa bai san me mustahabin sa ba to shikenan zaka iya kiran sa ma sai juya fita a guje ba zai zo ba kai ka haife shi to da baka baka tarbiyance shi ba akan umarni da hani an fahimta ba zai iya jin magana ka ba saboda kai kai raine shi a haka suka raine shi a haka yana jin ana sallah ba zai sallah ba saboda kai ka ba ka nuna masa muhimmancin sallah ba shi ka ba zai ba an fahimta wani Allah cewa ana ji ana kiran sallar kuna zaune kuna kallon TV ya san an kira sallah ba ka tashi kenan ya ka ga dama kake sallah to ta shi kuma zai sallah sai tafi filin bal shi ma ba zai ba kawai tafi yawansa kawai wani ana kallon ku tashi su sallah ba zai zai sallah an fahimta Allah ta'ala ya samu to ina ga sai da mu dakata a nan Allah ta'ala ya kai mu eh, bayan sallah sai mu tashi a wannan gabar insha Allah ta'ala na ga sallah za ta kama laraba ko ko sallah ko za a iya zuwa to <laughs> sai an tuna masu a za a ɗaura ku to masha Allah Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu ya fi muna kurakuranmu Allah ta'ala ya bamu dacewa Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan kwanaki masu tsada kwanaki goma na zulhijja asur zulhijja kwanaki ne wanda suke masu daraja a wajen Allah ta'ala daga mai kokari iyayen mu ga su. iya abin da za ka iya na da'a ga Allah tun ka kan azumi sadaka istighfari salatin annabi hailala da shauran ibadoji sun ya dage tunda Allah ta'ala bai ba mu dama da za mu sa fararen kaya a can ba to nan kuma mu lazamci abin da ya kamata kada mu wofantar da kwanakin safa a haka mu dage wajen neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Allah ta ya karɓi ayyuka mu a cikin wannan kwanaki ya kai mana kurakuran mai biya mana bukatun mu halin da wannan ƙasa take ciki na al'amura marasa daɗi marasa daɗin ji Allah ta'ala muna kawo kuka zuwa gare ka la haula lana wala quwwata illa bika ya Allah ba mu da tsimi ba mu da dabara ya Allah ta'ala ka iya mana Allah ta'ala ka mana maganin azzalumai da suke zalunta mu a ko da yaushe Allah ta'ala babu abin da ya gare ka ya Allah Allah ta'ala ka kawo mana da wa'annan azzalumai da suke zaluntar mu ka ainihin maye mana da abin da yake farin ciki a gare mu Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuren mu ku samu dace fa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh